وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakkiyar godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kamu yau hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya zama tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara a jiya idan ba mu manta ba mun tsaya faɗin allah mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da goma sha shida a da goma sha biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki ƙala Allahu inni munazziluha alaikum ko kuma ƙala Allahu inni munziluha alaikum kamar yadda ya zo a wata kira'a yau Allah maɗaukakin sarki za mu tashi daga faɗinsa wa ifƙala Allahu ya Isa bin Maryam na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما الحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب Allah madaukakin sarki yace wa izqala wa izqala Allah tuna a lokacin da Allah madaukakin sarki yace ya Isa ibn Maryama ya kai Isa dan Maryamu a anta qulta lin-nasi shin kai ne kace kace da mutane ittakhiduni su dauke ni wa ummi ilahaini min dunillah da mahaifiyarka alloli sabanin Allah qala subhanaka sai yace tsarki ya tabbata gare ka ya za a yi ni na faɗa haka da samu mutane na ce su ɗauke ni da ni da iya da mahaifiyata su ɗauke mu a matsayin abin bauta ma kunu li an aqula ma laysa li haka. bai dace gare ni na faɗa abin da ba gaskiya ba in kuntu qultuhu faqad alimtahu idan har na faɗa to ai kai kana da masaniya akai na cewa na faɗa ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da yake cikin zuciyata abin da ka halitce ni da shi wala a'lamu ma fi nafsika amma ni ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub kai kadai ne masanin gaibu a nan wajen da allah maɗaukakin sarki ya ce wa itkalar lahu ya isa ka tuna a lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ce wa isa malamai suka ce yaushe allah ya gaya wa annabi isa haka wasu suka ce ya faɗa masa ne haka a lokacin da zai ɗaga shi zuwa sama a lokacin yake gaya masa haka me dalilinku suka ce allah maɗaukakin sarki ya ce wa if a nan if a kuma tana nufin suka ce if a larabci tana nufin abin da ya riga ya wuce ne past tense fi'ilin da ya riga ya wuce sai malamai suka ce a'a ba dole bane ta zo ta a kan ma'anar fi'ilin da ta wuce akwai lokutan da ake samunta tana zuwa a ƙur'ani ba a yanayin da ta wuce ba a'a kan abin da zai zo shi nan gaba ma'ana tana zuwa a ma'ana ta fi'ili ta abin da zai zo nan gaba don haka sai suka ce a nan wajen da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ifƙalallahu zai tambaye sa ne a ranar ƙiyama? ba wai a yanzu ya tambaye ba wai ya tambaye su a baya bane ya isa ibn maryama a anta qulta lin nasi kai ne kace wa mutane ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah a tambaye ni malamai suka ce Allah ya yi wannan tambayar wata irin tambaya ce wannan shin tambaya ce ta Allah bai sani ba yake tambaya suka ce a'a ba tambaya ba ce ta Allah mai sani ba yake tambaya tambaya ce domin a wulakantar da waɗancan domin a ɗaga darajar shi annabi isa ɗin na cewan tabbas ya isar da saƙo in kuma kuna da musu ku zo ku musa a gabansa shine hadisi ya tabbata daga Musa al-Abu Musa al-Ash'ari daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza kana yawmul qiyama idan ranar kiyama ta zuta du'iyal anbiya'u wa umamuhum sai a kirawo an du'iya bil anbiya'i wa umamihim sai a kirawo annabawa da al'ummominsu ثم يدعى بعيسى سيأكراه النبي عيسى فيذكره الله نعمته عليه سي الله يأنبتا مسا نئمو منسا أكنسا شيني أبن دمك كرنتاتيا اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني, بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات Allah madaukakin sarki sai ya tuna masa ni'imomin da ya masa ni'imomin da ya masa shine udkur ni'mati alayka ka tuna ni'mar da nayi maka iz ayyatuka bi ruhil qudus na farko shine na karfafe ka da ruhul qudus shine malaika tukallimu an nasa fil mahdi wa kahla kana iya yi wa mutane magana lokacin da kana cikin zanin goyo a ranar da aka haife ka ka iya yi wa mutane bayani kuma bayani gamsashe na lokacin da ka girma shi ma irin wannan bayanin ka yi ma'ana babu bambanci tsakanin maganarka da bayaninka lokacin da kana yaro da kuma lokacin da ka girma lokacin da kana yaro baka yi magana irin ta yara ba ka yi magana ce irin ta manya tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil mun karantar da kai iya rubutu saboda alkitaba a nan wajen da ake nufi ana nufin rubutu ne ba littafi ba wa idza allamtuka alkitaba wal hikmata na sanar da kai azanci hikima wat tawrata na sanar da kai at-taura wal injila na sanar da kai injila wa id takhluqu min at-tini kana yin mutum mutumi na A tsaira tsuntsu fatanfuhu fihi sai kai busa a cikinsa fa yakunu tayran bi idnillah sai ya tashi ya zama tsuntsu da izinin Allah wa tubri'ul akmaha wal abarasa, bi idni kana warkar da mai zabiya da kuma makaho da izinina. wa iz kafaftu bani isra'ila ka tuna cewa na dauke banu isra'ila daga kai ba za su iya cutar da kai ba dan haka Allah maɗaukakin sarki sai ya tuna masa a ranar kiyama wannan ni'imomi da ya masa sannan bayan ya gama da wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye sa a an ta ƙulta nasi shin kai ne ka ce wa mutane ittahiduni wa ummiya ilahaini min dunillah a ɗauke ka da kai da mamarka ku zamanto abin bauta sabanin Allah sai annabi isa ya musa wannan abin ya musa cewa shi bai faɗa ba fayyuta bin nasara fayasalun sai a zo da kiristoci sai a tambayi su fayakuluna na'am huwa amarana bi zalika sai a ce ai sai sai sai ai shi ya umarci. mu daga nan sai hankalin annabi isa ya tashi ya rude sannan daga ƙarshe sai a kawo musu hujjoji wanda ke nuna cewa annabi isa bai wasu su akan wannan ba su suka ga dama suka yi wannan abubuwan ba annabi isa ba ne ke kira wasu don haka sai yake cewa ƙwari subhanaka tsarki ya tabbata gare ka abinda zai ce ma ya kunu ne an akula ma laisa ne bi haƙƙa bai dace gare ni na faɗi abin da ba gaskiya ba ne in kuntu kultuhu faƙada alimtahu in dai har na faɗa to ai kana da masaniya a kai Ta ma fi nafsi kai ka san abin da ke cikin zuciya ta, wala a'lamu ma fi nafsika amma ni ban san abin da ke ranka ba innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibu daga nan za ka fahimci cewa annabawan allah da kansu ba su san gaibu ba shi ya saka na na aisha radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da kanta take cewa duk abubu cikin abubu uku duk wanda ya gaya maka to ya kirkirkar ya ya danganta ta zuwa ga Allah na farko take cewa duk wanda ya ce maka annabi ya san abin da zai faru gobe faƙad a'azama ala Allahin firiya hadisi ne na muslim ta ce ya ƙirƙirƙar ya ya danganta ta zuwa ga Allah duk wanda ya zo ya ce maka annabi ya san wani abu da zai faru gobe eh Allah cikin hikimarsa yakan iya baiwa annabi labarin wani abin da babu shi a lokacinsa abin zai faru nan gaba wannan ba sunansa gaibu ba amma za a yi ruwa gobe annabi bai sani ba shi yasa annabi da kansa yake cewa walau kuntu al ghaiba lastakthartu min alkhairi wama massani as-su da na san abin da zai faru da ni an jima ko gobe da na dinga daukan mataki saboda kada wannan abin ya zo shi ya same ni nana aisha ta jawo aya ta ce kulla ya alamu manfi samawati wal ardil gaiba? illallah babu wanda ya san gaibu shi ya saka da aka zo aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu ya zo ya rinka tambayar annabi ya tambaye sa kaza ma huwa islam ya gaya masa al-iman ya gaya masa matasa menene al-ihsan ya gaya masa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka da yazo sai ya ce masa as-sa'a ya tambaye sa akan yaushe ne tashin kiyama sai ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili da da kai ba wanda yafi kowa sani duk ba mu sani ba mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il sai ya zamanto kenan annabi bai san gaibu ba in ka ce annabi ya san gaibu kamar kana zagin sa ne saboda ka kai shi matsayi da matakin da ba da Allah bai kai shi ba ka ɗauki ka ba shi matsayin Allah kowa yana da matsayinsa don haka innaka anta allamu ghuyub kai ne masanin gaibu bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa ma qultu lahum illa ma أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد Allah madaukakin sarki yace ma qultu lahum sai annabi Isa ya ci gaba da cewa ni fa ba abin da na gaya musu illa ma a amartani bihi sai abin da ka umarce ni da shi sakon da ka ce min na isar shi kaɗai na je na isar ban ƙara komai a kai ba menene sakon shine an ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku dukkan annabawan Allah sun yi tarayya a akan ولقد fi kulli ummatin rasulan رسولا أن اعبدوا wa واجتنبوا الطاغوت shi ya saka kowanne annabin Allah idan yazo shi sai yayi me sai yayi kira zuwa ga tauhidi kowanne annabin Allah in ya zo shi sai ya yi kira zuwa ga la'ilaha illallah babu annabin da bai ce la'ilaha illallah ba don haka Allah madaukakin sarki ya aiko kowanne annabi da manufa sun yi tarayya akan ani'budullah a bauta wa Allah wajitani hutu a nisanci ɗagutu shi ya saka annabi isa da ya ce abin da ka umarce ni da shi kadai na fada <coughs> sai ya ce an ibudullaha rabbi wa rabbakum <coughs> wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma zan iya bayar da shaida a kansu a lokacin da nake cikinsu a lokacin da nake tare da su zan iya bayar da shaida a kansu saboda a lokacin na san me suka yi na san kaiwa da komowarsu na san wanda ya bi ni na san wanda ya min da'a na san wanda ya bijire min na san wanda ya min biyayya na san irin ayyukansu na ibada da na alkhairi don haka lokacin da nake cikinsu lokacin da nake tare da su hukuntu alaihim shahidan malum fihim wannan ke kara baka labarin cewa annabawan Allah ba su san gaibu ba kenan da sun san gaibu sai ya ce bari in baka labarin ko da bayan bana nan in gaya maka cewa ga abin da suka yi ga abin da suka yi amma sai ya ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim lokacin da nake tare da su na san abin da suka yi zan iya bayar da shaida a tun wannan falamma tawaffaitani a lokacin da ka cika min me ake nufi da tawaffaitani ka cika min kalmar tawaffa a larabci ko kuma a yaren alkur'ani mai girma yakan zuwa da ma'anoni kamar guda uku na farko yana zuwa da ma'ana ta alwafatu ma'ana wafatul mauti cikawa ta mutuwa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin littafinsa mai sarki Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut ay ya'ni waktan qida'i ajaliha Allah madaukakin sarki na cika mutuwa na cika wa mutum ya tawaffal anfusa hina mautiha a lokacin da mutuwar ta zo ta akwai kuma wafatu da take zuwa ta wafatun naumi mutum ya faɗi yana bacci in ka zo ka gansa sai ka ce tuwufiya yana bacci ba wai ya mutu ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa yake cewa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar yatawaffakum bil-layli yana cika muku da yana cika muku aina da daddare wanda irin cikawa yake nufi na mutuwa a'a ba na mutuwa ba na barci sannan tana zuwa da ma'ana tawaffa alwafatu tana nufin ɗagawa ma'ana a ɗaga mutum kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga annabi isa ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru haka nan anan wajen wa kuntu kunta anta raqiba alaihim don haka a nan wajen malamai suka ce abin da ake nufi a nan wajen da ya ce mata wa faiki ne baya nufin cewa lokacin da ka ɗauki raina don annabi isa bai mutu ba annabi isa bai mutu ba ba a kashe sa ba bar rafa'ahu ilaihi wa kana azizan hakima Allah ba su soke shi ba wa ma kataluhu wa ma salabuhum walakin shubbi halahu. Allah ne ya dauke sa an kwatanta musu da wani ne sai suka ga kamar shi ne annabi isa sai suka kashe wancan ɗin, amma ba annabi isa ba don haka annabi isa zai dawo don haka da wannan sai malamai suka ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce falamma tawaffaita ni lokacin da ka ɗauke ni kunta ta'antar tarraɗi ba kai ne mai lura da su kai ne kake tsare da su kai ne kake sanin to lokacin da annabi san yake nan ba Allah bai tsare da su yana tsare da su a lokacin ma wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kai Allah mai shaida ne akan komai hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Abbas kamar yanda Sa'id ibn Jubair yake cewa Abdullah ibn Abbas yace qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qama fina ya tashi a cikin mu fa qala sai ya ayyuhan nasu ya ku mutane innakum mahshuruna ila Allah azza wa jalla tabbas za a koro ku za a tashe ku a kora ku zuwa ga Allah madaukakin sarki hufatan uratan ghurla ba ku da takalma ba ku da riguna ga loba ma'ana ba kaciya inda kaga asalin mutum ba kaciya lobarsa <clears throat> kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu kamar yadda muka yi halitta ta farko haka za a mayar da kowa halittarsa wa inna awwalal khala'iqi yuksa ibrahim ibrahima annabi na farko da za a fara saka masa riga shine annabi ibrahim mutum na halitta ta farko da za a fara saka mata riga da za a fara tufatar da ita ita ce annabi ibrahim ala wa innahu yuja'u bi rijalin min ummati ke saka annana aisha take yi mamaki take cewa kowa ya tashi ba riga ba wando ba abin nan kowa tsirara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin ya wuce yadda kike tunani rugunsumin da rikicin da tashin hankalin da rikicin da yake ranar ya wuce tunanin ke yanzu kana zaune hankalin ka kwance kana jin ran kana jin abin nan allah ya tsare allah ya kiyaye sai kada an ce yan kidnapin sun shigo inda kake ya za ka yi ya za ka yi kowa zai rikice gashi nan sun shiga wajen suna ta harba harbe kowa zai rikice zai rufe ko ba haka ba ne da yiwuwar ba ba za su ganka ba ba da yiwuwar ne sun ganka ba za ka ba su tsoro su wuce ka amma in ba a yi wasa ba sai kayan fitsari a wando a lokacin ka ga wata kyakkyawar mace za ka kula ta wata kyakkyawar mace in ta zo maka ba riga ba wando za ka kula ta ka damu da ita ba ba ita bace a gabanka ba ita ce a gabanka nema nake yanzu ka tsiratar da ranka to don haka yanzu kuma waɗanda suke tsaye a wajen suke tsare da filin wanda suke wanda suke kewaye da filin mala'iku ne wanda la ya kuluna wa la ya ba sa ba san cin abinci ba ba su san shan ruwa ba ba su san mace ba kawai jira suke Allah ya ba su umarni su cika annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ku tsaya ku saurara ku ne wa innahu yuja'u bi rijalin min ummati za a zo da wasu mutane wasu mazaje cikin al'ummata fa yubkhadu bihim dhatu shimali an taho da su za su sha wannan ruwan da idan mutum ya sha ruwan daga nan ya daina jin kishirwa akwai ruwan da idan ka sha ruwan nan shi nan ka daina jin kishirwa daga kai shan ruwa sai dai ka sha ruwa saboda jin daɗi da shagwaba amma ba wai za ka sha ba ne don kana jin kishirwa Allah ka sha yadda mu wannan ruwan sai a ɗauke su a yi hamu da su fa'aƙulu annabi ya ce sai na ce ashabi ofi riwayatin habi ai waɗannan mutane na ne mutane na ne a dawo da su a dawo da su suna cikin al'ummata ne malamai suka ce ta yaya annabi zai gane waɗannan al'ummarsa ne suka ce zai gane cewon al'ummarsa ce saboda alamar guraren alwala guraren alwalar da mutane suke musulmai suke yin alwala a ranar kiyama zai bambanta da na sauran al'ummomi zai fito yana haske yana kyalli da haka annabi zai gane al'ummarsa don haka don haka annabi sai ya ce usaihabi ko kuma ashabi al'ummata mutane na ya za kora mun su fayuqalu sai a gaya wa annabi a ce masa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak baka san wacce irin bid'o'i suka kirkiro bayan baka nan ba baka san wacce irin kwama tala suka kirkiro bayan baka nan ba kirkirar abu mutum ya kirkiro abu ya danganta shi zuwa ga addini ba shi ake cewa bid'a ba ya kirkira abu ya jingina shi zuwa ga addini ya yi kuma tunanin cewa zai samu lada idan ya yi wannan abin duk abin da za ka yi a matsayin al'ada wannan ba wanda zai tuhume ka amma abin da za ka yi a matsayin ibada in aka yi za a samu lada to a nan tuhumar take a nan tuhumar take yanzu duk wanda zai hau mota daga nan wajen zuwa kano ai bai ɗauke ta a matsayin ibada ba ya ɗauke ta ne a matsayin abin da zai sauƙaƙe masa tafiyarsa wani ya tashi a jirgi zai tafi wani ya tashi jirgin ƙasa ma zai bi wani ya tashi ba ku zo ta ya taso ya daga Legas ya yi tattaki ya taho ba akwai wanda ya yi masa musu ba wanda ya masa musu saboda shi ma ba ya ce yana neman lada ba ne ya yi ne dangwaninsa ya ci mulki ko ba haka ba ne wannan dalilin ya saka ya yi wannan tattakin ya yi wannan tafiyar saboda haka ba wanda zai ce masa kayi laifi ko ka saba wa Allah amma daga ranar da ce bari ka yi tattaki daga Legas ka taho Abuja akwai lada kaza sai mu ce lokacin annabi akwai Legas waye nassanta maka kana da nassi wanda ke nuna cewa in ka yi tattaki daga gari kaza zuwa gari kaza kana da lada hatu burhanakum in kuntum sadiqina ku kawo hujja ku kawo dalili idan ba ka da dalili shi na rike kayanka ba a addini da ka ba a musulunci da ina gani ko ya dace a a ƙur'ani da hadisi don haka wannan shi ake cewa ƙirƙira Shi ne kuma abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a cikin ingantaccen hadisin da nana Aisha ta karbo daga gare sa take cewa kullu man man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin addinin nan namu wanda babu shi a addinin ya kirkiro sa to fa huwa raddun an mayar masa a wata riwaya yake cewa man amila amalan kai ba kirkirwa kai ba gani kai ana yi kai sai kai don haka man amila amalan duk wanda ya yi wani aiki wanda babu shi a addininmu babu shi a ƙur'ani babu shi a hadisi annabi ya ce an mayar masa ba za a karɓa ba shi ya saka wani ya zo masallaci yana sallar sai imam ahmad ibn hanbal sai ya gansa yana sallah sai ya tambaye sai ya ce masa me kake ne sallar me kake yi ne sai ya ce masa raka'atarin fajiri nake yi ya ce raka'atarin fajiri wacce irin raka'atarin fajiri ce ga har kayi kusan raka'a takwas raka'atarin fajiri kam ai raka'a biyu ake yi raka'a biyu annabi ya karantar kai kuma ka zo kayi kusan raka'a takwas sai wannan mutumin buɗar bakinsa sai ya ce ayyu'adhibuni Allahu an sala yanzu dan nayi sallah Allah zai azabtar da ni ai din ba sai kirkiran abubuwa su yi abinda suke cewa kenan ai muka tara mutanen ma karatun qur'ani karatun qur'ani yanzu dan mutun ya karatun qur'ani sai Allah ya ai sai dai ma Allah ya ba wa lada eh akwai ta salan da in kai karatun qur'ani Allah zai azabtar da kai saboda komai yana da tsari akwai ta salan da idan kai sallah a lokacin annabi wani ya zo ya yi sallah a masallacin annabi annabi ya ce ba kai sallah ba ya tashi ya ƙara yi annabi ya ce ba kai sallah ba ya tashi ya ƙara yi annabi ya ce ba kai sallah ba annabi ya ce annabi ya ce wa annabi annabi ka koya mun yanzu na gama kure a dakata ba zan iya wuce wata tafi wannan ba wani ya zo ya yi sallah a masallacin annabi ya ce da ka mutu kana wannan sallar da ba za ka shiga aljanna ba da ba za ka taba rabauta ba da ba za ka taba tafiya aljanna ba annabi ya gaya masa wannan abin kenan ba a addini da ra'ayi ba a addini da ina gani ba a addini da abin nan don haka waɗannan mutanen za su zo su za a tafi da su su sha wannan ruwan daga an sha ruwan nan sai wucewa aljanna sai mala'iku su kora su su yi hagu su sai annabi ya ce a dawo min da mutane na sai mala'iku su ce musu innahum qad badda innahum innaka la tadri ma ahdathu ba'dak baka san irin bid'o'i da suka kirkiro bayan batuna nan ba annabi ya ce fa aqulu kama qala al-abdu salih ina faɗi irin maganan da bawan Allah na gari ya ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim zan zama mai shaida a kansu lokacin da ina nan lokacin da ina nan na san duk abin da suka yi irin su abubakar su umar su aliyu su usman waɗannan duka zan iya bayar da shaida a kansu saboda tare muka yi rayuwa da su wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim amma lokacin da ka ɗauki rayuwata kai ne mai iko a kansu wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fayuqalu inna ha'ula'i lam yazalu murtaddina ala a'qabihim Mundu faratahum ai waɗannan da kaga an kora su an hana su shan wannan ruwan sun juya baya ne a lokacin da ya zamanto baka nan kenan bayan annabi bayanin sun canza addini shi saka sallah azumi karatun qur'ani da sauran ibadu ba kawai yi din ba ne a'a yaya annabi yayi yi duk nau'in ibada da za ka yi sallah azumi zakka hajji idan duk nau'in ibada da za ka yi tana da sharuɗa kamar haka sharadi na farko allah yana so yaya annabi yayi yi allah yana so eh ka samu amsa eh allah yana so to yaya annabi ya in ka ce allah yana so amma baka binciki yaya annabi ya yi ba sai ya zamanto babu mahimmanci babu amfanin zuwan annabi din don an turo annabi ne don ya karantar da mu practical ilimi ilimi na ƙasa a gani kowa dalla-dalla a yi masa shi saka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sallah sai da ya karantar ruku'i ga yanda ake yi sujada ga yanda ake yi sai ya ce wa sahabbansa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ya je aikin hajji ya aikin hajji sannan sai ya ce hudu an nima na ku ɗauki irin aikin hajjin da nake yi sai ya zamanto dukkan nau'ika na ibada da za ka yi karatun ƙur'ani zikiri ambatan Allah dukkan yana buƙatar bayan kayan da cewan Allah yana so ka tambayi yaya annabi ya karantar da yawa daga cikin masu da'awar san annabi da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ka iya samun da gaske suna ƙaunar annabi da gaske suna son annabin amma inda suka samu matsala shine ba a ɗora su da ake son annabin da gaske ba don haka sai kaga kullum ana baragada yau idan za a yi zikiri sai ka mutum yau idan za a yi zikiri sai ka ana cewa sai ka ana eh, sai ka ana dukan kirji goben za a yi sai a koma yin birgima a ƙasa jiman za a yi birgiman ba sai a haɗa maza da mata sai a haɗa maza da mata wai yana cikin ibada kuma a haɗa maza da mata wai a ce wai kuta kuɗi don muhammadu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta yaya allah zai karɓi irin wannan ibadar ta yaya allah zai hangi irin wannan ibadar ka gaya min wannan lokaci abubakar ya irin wannan abin ka gaya min wannan lokaci umar ya wannan abin ba da su hanyar koyi ba don haka idan mutum ba shi da uzuri akan dukkan abin da zai yi na ibada dole bayan ya yadda cewon Allah yana so sai ya bincika yaya annabi ya karantar dukkan wani nau'ika dukkan wasu bangarori na ibada da mutum zai yi azumi ne zakka ne hajji ne eh, kaza ne sai mutum ya bincika an karantar da shi daga farko har ƙarshe yaya annabi ya yi duk inda ya shige maka duhu ka ƙara tambaya yaya annabi ya yi wannan shi ne zahiri don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi wannan abin irin maganar da annabi isa ya faɗa bayan haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa قال الله هذا يوم ينفع الصادقين إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم Allah madaukakin sarki yace in tu'azzibuhum idan har ka azabtar da su inji annabi Isa fa innahum ibaduka to bayinka ne kai ka halice su kai kai musu duk abin da yake cikin su wa in taghfir lahum idan kuma har ka gafarta musu ka yafe musu fa innaka antal azizul hakim to haƙiƙa kai mabuwayi ne sannan mai hikima ne cikin buwayarka da hikimarka za ka iya gafartawa wanda ka ga dama ka kuma azabtar da wanda ka ga dama ya tabbata daga hadithin abu zarrin al-ghifari radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wata rana annabi ya tashi yana sallah yarka'u biha wa yasjudu biha yana yin ruku'i da sallar kuma yana sujada da sallar da ayar in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim lokacin da ya wayi gari qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah ma zilta taqra'u hadhihi al-aya hatta asbahta tarka'u biha wa tasjudu biha ita ayar kake ta karantawa a cikin sallah da ita kake ruku'i da ita kake sujada in ka tafi ruku'i ita za ka karanta in ka tafi sujada ita za ka karanta in ka dago ita za ka karanta Ƙala sai annabi ya ce inni sa'altu rabbi na tambayi ubangiji na ash-shafa'ata ceto fa a'taniha sai Allah ya bani wahiya na'ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'an samammiya ce ita ceto din ga wanda bai hada Allah da kowa wajen bauta ba annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto a ranar kiyama amma ceton yana karkashin yana karkashin iko na Allah madaukakin sarki man zallazi yashfa'u indahu illa bi ibnihi dole sai da izinin Allah kuma sai da sanin Allah wa za a ceta wa za a ta sannan wanda za a ceta din ina za a kai shi kuma ceto idan muka ce za mu yi magana akan ceto magana ce mai faɗi amma tun da hanya ta biyo da mu ceto akwai ceton da annabi zai yi wanda an garke mutane an ajiye su an ƙi a kula su ba a ce musu komai ba sai annabi sallallahu alaihi wa kowanne annabi aje a same shi ya ce shi ba zai iya ceto ba wannan ba matsayinsa ba ne karshe a zo wajen annabi isa annabi isa ya ce a je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai an je wajen annabi sai annabi ya bigi kirji ya ce ana laha ana laha ana laha ni kadai aka ba wannan damar ni kadai aka ba wannan damar ni kadai aka ba wannan damar don haka annabi sai ya je shi ya faɗi a ƙarƙashin a ƙarƙashin al'arshin allah sai ya roƙi allah maɗaukakin sarki ceto daga nan idan ya roƙi Allah ceto sai a sai ya faɗi ya sujada ya roƙi Allah ya jinjina wa Allah sai Allah ya ce masa ka tashi me kake bukata me kake so sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ummati ummati ummati al'ummata al'ummata al'ummata sai Allah ya ce ka je kin an baka ceto dan haka za a yi ceto amma karka yadda wani ya yaudare ka ba shi da kudin naman gidan shi ya damfare ka ya ce ka ba shi kudi zai cece ka a ranar kiyama karya ne ko shi bai san yadda yake ba a ranar kiyama duk wanda ya ce maka zai cece ka a ranar kiyama mai yaudari ne dan damfara ne dan fowon nayin ne annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadan yake da garantin cewa zai yi ceto ko bayan ya bar duniya ba ku taɓa jin abubakar ko umar ya tara sun tara mutane ko sun samu mutane sun ce za su cece su ba amma tsabar jahilci da rashin sanin allah sai ka samu wani mutum ya ce wai zai ɓoye mutane a babbar rigar ina ka ga babbar rigar ina ka ga babbar rigar abinda annabi ya ce za a tashi tsirara kenan ba ka ma san wannan hadisin ba don haka idan ya zama baka karatu baka zuwa makaranta cike sai 'yan damfara su koma suna damfarar ka amma in kanka ya waye kana zuwa a bude maka a fassara ma bakin ƙur'ani to shike nan ba wanda zai iya damfarar ka ko kuma ya cuce ka hakanan a ya tabbata daga hadithin huzaifata bin liyaman yaman yake cewa gaba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya bace mana wani lokaci wata rana bai fito ba har muka yi tunanin ba zai fito ba falamma kharaja sadara sadaratan zananna anna nafsahu qad qubidat sai yayi wata doguwar sujada wanda muka yi tunanin cewon wanda muka yi tunanin cewon ko ma ya mutu ne falamma rafa'a lokacin da ya tashi da ya daga kansa qala sai yace inna rabbi azza wa jalla lalle Allah ubangiji na istasharani fi ummati ya nemi ra'ayina akan al'ummata madha af'alu bihim me zan yi da su fa qultu ma shi'ta ay rabb duk abin da kaga dama ya ubangiji bayinka ne halittarka ne don haka suna hannunka sai ya ƙara neman ra'ayina na biyu sai na kara cewa faƙultu lahu kazalika sai na kara maimaita masa ka ne duk abin da ka ga dama sai Allah maɗaukakin sarki ya ce la'uf zika fi ummatika ya Muhammad ba zan taɓa kunyatar da kai akan al'ummar ka ba ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam wa basharani anna awwala man janna min ummati ma'i 70 alfan ma'a kulli alfin 70 laisa alaihim hisab sai kuma ya bani albishir din cewa mutane na farko da za su shiga aljanna tare da ni cikin al'umma ta mutum dubu saba'in tare da kowanne dubu akwai kuma dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba sannan sai allah maɗaukakin sarki ya ce ka roƙa za a amsa maka don haka إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم سيبين هكذا تسأل الله ملوك لسركي تقبل تيرك قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالق رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله madaukakin sarki yace qala sai Allah yace kun ga wannan yana daga cikin kakkarfan dalili da malamai suka ce wannan maganar da annabi isa ya yi a baya da allah maɗaukakin sarki ya ce masa ifkalallahu ya isa ya isa bin maryam a an ta kulta linnasi ta hiduni suke ce wannan yana daga cikin dalilai da ke nuna cewa waɗannan abubuwan duk za su faru a ranar kiyama ne sannan kuma suka ce ai maganan asalinta ta faru ne tun daga yau mai ya jima'ullahu rusula faye ƙolu ma za ku jibtun ƙalula ilmanana to tun daga nan ne maganan ta samu asali don haka gashi nan anan wajen allah maɗaukakin sarki ya ce qala allah sai allah yace hada yawmu yanfa'u sadiqina sidqu a yau shine ranar da masu gaskiya gaskiyarsu za ta yi musu amfani ranar da masu gaskiya gaskiyarsu za ta yi musu amfani in kai mai gaskiya ne to a ranar gaskiyarka za ta yi maka amfani lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu suna da aljannu wanda koramu ke gudana ta karkashe su khalidina fiha za su dawwama a ciki a cikin wannan ni'imar ka san babu abin da yake da tashin hankali irin a ce an baka ni'ima amma za a kwace ko ba haka bane shi saka duka shugabanni yanzu zaka ga mutum yana haukacewa ya samu duk abin da ya dace a ce ya samu kuɗi ya samu kaza ya samu amma sai ka gan shi gaba ɗaya a firgice saboda me saboda yana tunanin 2023 yana tunanin 2000 kaza yana tunanin kaza yana tunanin kaza yana tunanin ƙarshen mulkinsa ya kusan zuwa idan yanzu yanzu saura kwana kaza kenan abin nan don haka duk abin da zai yi don haka wata ƙarin ni'ima ne allah maɗaukakin sarki ya ce idan ya baka ni'ima sai a ce maka khalidi na fiha za ka dawwama a cikin idan aka baka ni'ima sai aka ce ba za ka dawwama a cikinta ba to wannan ni'imar ba ta da amfani akwai ranar da za ta ƙare daga ranar da ta ƙare shi kenan ka daina jinta a jikinka ko ba haka ba ne shikenan kuma dan haka khalidina fiha abada za su dawwama a cikinta har abada Anas ibn Malik ya karbo hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce thumma yatajalla lahum ar-rabb ta'ala fa yaqulu saluni saluni a'tiku ku tambaye ni Allah sai ya abin nan ya fito wa mutane ya ce musu ku tambaye ni ku tambaye ni abin da kuke so sai na ba ku." kala sai ya ce fayas aluna hurrida sai su tambaye sa allah ka yarda da su shi ma wani dama ne da wani alkhairi babba a ce allah ya yarda da kai yanzu ka kaddara bari in ka karamin misali sai aka aiko maka da kuɗi wasu makudan daloli sai aka ce maka sai aka ce maka shugaban ƙasa ne ya baka ko kuma aka ce maka matsayi ne sai aka zo aka baka takarda aka ce shugaban ƙasa ya baka za ka ji me za ka ji daɗi amma hankalinka zai tashi idan baka san matsayinka a wajensa ba ko ba haka wani saboda kana tunanin watakila daga kayi wata kwaba zai iya sauke ka amma da aka kawo ba wannan takardar da aka kawo maka wannan kudin sai aka ce maka shugaban kasa ya ce ya yarda da kai daga yau duk abin da ka ce kawai duk abin duk maganar ka kawai zartacciya ce duk abin da ka nema za a baka duk abin da ka ce kawai yawon ya tabbata baka samu ƙarin ni'ima da daɗi ba kaga kenan abun mataki mataki ne don haka radiyallahu anhu wa radu anhum shi yasa Allah da ya ambaci sahabbai ma was-sabiquna al-awwaluna minal al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina ittaba'uuhum hun ihsanin sai yace mai radiyallahu anhu wa radu anhum sun yadda da Allah shi ma Allah ya yarda da su don haka mutanen aljanna sai su tambayi allah yarda sai allah ya ce na ba ku ita na ba ku ita daga ƙarshe suna tambayar allah daga ƙarshe har allah ya har allah ya ba su eh, har allah madaukakin sarki ya saka eh, mutane su roƙe shi eh, eh, bayan Allah ya riga ya ba wa mutane komai duk jin daɗin aljanna ya zo ya yi musu magana amma ba su gan shi ba nan ma akwai wani ƙalubale akwai wani ƙalubale kai ne kullum ana aiko makas da saƙo na miliyoyin daloli kullum ana aiko maka da sako ga gidan ni'ima ga gidan kaza ga gidan kaza ga gidan kaza ga gidan kaza an baka duk abin da kake so amma sai dai abin da ke faruwa shine baka ga wanda yake aiko maka da wannan abin ba a akwai talibin kenan ko yanzu zuciyarka ta damfar kana so ka ga wannan wanda don haka mutane sai su ce sai Allah ya ce akwai wata ni'imar kuna so sai su ce ni'imar mecece sai ce ta gani na a lokacin Allah sai ya yi hijabi a gansa a lokacin Allah ya riga ya canza halittar bayi daga wannan halittar da ake da ita zuwa wata halitta daban don halittar da muke da ita yanzu ba ma iya ganin Allah babu mutumin da ya iya ganin Allah annabi Musa da ya ce yana so ya ga Allah rabbi arini an ilaika sai Allah ya ce masa me lan tarani ba za ka taba gani na ba a nan duniya amma a aljanna za ka iya ganin sa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ganin Allah ba a cikin hadisin da ɗazu maka karanta ba mu kare shi sa ba na na aisha ta ce duk wanda ya ce maka annabi ya allah to ƙarya ya yi ai mace ta fi so ta ji an ce ga mijinta ya kai wani matsayi haka ne ko ba haka ba ne to matarsa ce da kanta take cewa duk wanda ya ce maka annabi ya ga allah to ƙarya yake yi ɗalibinta yake ce mata yau ba Allah ya ce ahu ra'ahu zilata nufura ba sai ya ƙara ganinsa wani gani ta ce abin da ake nufi annabi ya ga mala'ika ba ya ga Allah ba don haka ba daidai ba ne kuskure ne ka ce sai ta ce latu dirikul absaru idan da muke da shi yanzu baya iya ganin Allah ba a yi sa don ya ga Allah ba wa huwa yudrikul absar amma shi yana ganin mu amma a ranar kiyama idan aka mayar da mutane irin halittar da za su iya ganin Allah a lokacin za a kowa zai ga Allah za a yayi hijabi mutane su ga Allah ya zama to babu hijabi tsakanin mutane da Allah Allah maɗaukakin sarki ka samu ganka Allah ya sa muna cikin wanda za mu ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك هو الفوز العظيم wancananka abinda aka ambata shine babbar rabo ai alfawzul kabiru alladhi la a'zama minhu babbar rabo wanda babu makamancinsa limithli hadha falyamal al'amilun cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa za ka samu kaza za ka samu kaza za ka samu kaza ai idan aka ce wa yaro zan ba ka alewa me yake tunani me zai idan a ba su alewan nan kuma haka wane idan aka ce maka za ka daina biyan kudin haya a matsayinka na babba tunaninka me za ka kai wanda matsayi za ka kai don ka daina biyan kudin haya ko ba haka bane idan aka ce maka za ka mallaki gida kamar haka tunaninka shi ne wanda matsayi za ka kai domin ka fara ka mallaki wannan gidan to yanzu an gaya mana cewa za ka shiga aljanna za ka samu kaza za ka samu kaza za ka samu kaza to me za ka yi domin ka samu wannan matsayin shi ne an gaya mana a baya abin da ya faru tsakanin annabi isa da mutanensa to shi ƙur'ani ba labari ba ne kadai ake faɗa labari ne sannan kuma wa'azi ne abin da ya faru da waɗancan a wancan lokacin to mu ma mu kiyaye kar mu yadda mu canza addinin Allah mu bi ƙur'ani da hadisi bayan haka Allah maɗaukakin sarki sai yake cewa لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ga Allah mulku samawati wal ardi mallakar sarauta ta sammai da kasai yake wa ma fihinna da abin da ke cikin su wa ala kulli shay'in kadir. kuma Allah maɗaukacin sarki mai iko ne akan komai wannan shine ƙarshen suratul ma'ida surata da muka ƙara sata a wannan shekarar wanda muka fara tun shekara da ya gabata don haka inda shi ke da mulkin samai da kasai ya dace shi kadai ka bauta masa shi kadai ya dace ka yi masa duk abin da ya dace ka yi masa lillahi mulku samawati ai huwa al-khaliqu lil ashiya shine mai halittar komai al-maliku laha wanda ke da malki na komai yake da tasarrufi na komai al-mutasarrifu biha fiha al-qadiru alaiha komai mallakinsa ne komai yana ƙasan ikonsa komai yana ba shi da tamka gare sa ba shi da abokin tarayya bai da minista wanda zai taimaka masa ko pa ko sa ko yaro ko mata lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah din mai iko ne akan komai abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya tattara mu cikin lada abinda na yi kuskure ina fatan Allah madaukakin sarki ya fi ban sani ba akwai tambaya ko kuma babu tambaya na kwanbar